العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وينهك السلام عليكم ورحمة الله بركة مرسى دعاء وأن يمشينا أشرين دعوه بوسن ترى رمضان a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina jiya idan ba manta ba mun tsaya kusa da aya ta 65 cikin wannan sura mai albarka suratul safat azam azam dan kuma baya kaɗan mu faro daga ta 62 fadin Allah ta'ala azalika khairun nuzulan am shajaratul zakum ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وبنجد ce Azalika zalika shin abin da aka ambata a baya na sakamakon 'yan aljanna na zama cikin ni'ima madimanciya ba mai yankewa ba azalika zalika khairun wannan shine mafi alheri ga ɗan adam nuzulan a matsayin liyafar da za a tare shi da ita an shajaratu zakum ko kuma itaciyar zakum wato wanda aka tanaje shi domin azabtar da kafare da ita inna ja'alnaha fitnatan lizalimin lalle mun sanya wannan itaciya wato ta zanto fitnatan abar fitna lizalimin ga azzalimai da suka ji labarin cewa ga wata itaciya tana fitowa cikin wuta suka ce yo wannan ma ya kara tabbatar da ƙaryar manzon kenan da in ba haka ba wuta kishiyar dukkan wani abu mai raba ne ko wani abu mai dansi ko laima ta yaya za a yi a ce wata itaciya ta fito a tsakiyar wuta Allah ta innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahim innaha lalle ita wannan itaciya shajaratun wato bishiya ce takhruju wadda take fitowa fi aslil al-jahim a cikin tsakiyar wuta shine can gurin ubangiji ke cewa wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa shajaratan mal'unata fil qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyana kabira wadannan al'amura guda biyu ba wani abu ya sa muka nuna maka su ba sai dan fitinan mutane abu na farko ru'ya daga gani ru'ya anan ba mafarki ba ganin ido na ababan mamaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani a daren da aka yi Isra'i da shi tun daga lokacin da aka dauke shi daga Makka zuwa Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis zuwa can sama ta daya ta biyu ta bakwai har zuwa ta bakwai har zuwa Sidratul Muntaha ababan da ya gani na mamaki wannan ababai ba mu nuna maka su ba sai dan fitinar mutane ma'ana dan mu baiwa mutane jarabawa waɗansu su gaskata cewa eh Allah mai iko ne kan komai su yi imani da haka waɗansu su karyata su ce ko alama ba zai taɓa yiwa ba a ce cikin dare ɗaya a ɗauki mutum a tafi da shi har bai su maka daga nan gurin kuma zuwa ga sama wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka dangin ababen da muka nuna muka na mamaki ba mu sanya su ba illa fitratan linnas fa shi dai dan fitina ga mutane jarrabawa ga mutane wa shajaratul mal'unata fil qur'an haka wannan itaciya a bar la'anta da ke cikin qur'ani ita ma ba mu sanya ta ba muka kawo labarin ta sai dan ya zanto fitina ga mutane kun fahimta da kyau ababen nan guda biyu duka musu abin nan Wannan suna fassara ru'uya a can gurin cewa shine abinda aka nuna wa annabi na mafarki na fatahu makka waɗansu suna kawo wani zancen ba da bai kai wannan kwari ba dukkanin su dai maganganu ne ba su ne masu karfi ba akan aya ru'ya dai shine abin da manzon Allah ya gani a daren Isra'i da Mi'raj sawa'un akan hanya zuwa Baitul Maqdis ko kuma daga sama ta daya har zuwa can sama'an sama'an har zuwa ƙarshen sama ta ƙarshe wannan dai su ne ababen da Allah ke nufi dan Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu sai ce me linuriyahu min ayatina dan mu nuna masa ru'ya din li nuri yahu min ayatina afa tumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yadsu sidratu ma yadka ma zaga al fadru bataru wa ma taga laqad ra'a min ayati rabbil kubra ra'a min ayati rabbil kubra shine ru'ya din da ake nufi إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إذا تأتي لك فتوها لك فكر وتا طلعها يا أنت كأنه رؤوس الشياطين كيكا كاونا الجنون شنو malamai suka ce galibi idan an yi ta tasbihi ba a cewa abu yayi kama da kaza a faɗawa abokin zance haka sai in ya san wancan abin da ake so a kamanta din da shi dan idan bai san shi ba kamanta shi da shi ba zai masa amfani ba ina ba ta to wani ne taba ganin aljani na a ta muku cewa ƴaƴan wannan itaciyar kai ka ce kawunan shaidanu ne shine malaman balaga suke cewa wannan shine makular balaga ta larabcin alqur'ani mai girma domin an riga an ɗabi'antar da ɗan adam da jin cewa aljan wani mummunan abu ne yanzu da za a zo a ba da gasa ta zane cewa ka zane shaidan a yi gasa mutum ɗari su zane shaiɗan ko su zana aljam ko su zana fatalwa wanda zai cinye a wannan gasar shine ne wanda na shi kowa muni <laughs> ashe al-insan mafturun fi tabi'ati anna ko qabihun wa rasu ko qabih Ko wannan munin yayi ita kan ake so a nuna shi sa aka mun tabbata kawo ne dalil وإنهم لآكلون فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حليب ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ثم إنهم ألفوا آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على lalle su 'yan wuta da ake min minha masu ci ne daga cikin ‘ya'yan wannan itaciya fama li'una min halbutun kuma za su cika cikinsu da wannan abin da za su ci. Za a tilasta su abinci ne mummuna, abinci ne wanda yake mai makara wa ta'aman zabu wa azaban alima wanda zai makare mutum ya shaƙe shi tare da haka za a tilasta su sun ci. Thumma inna lahum alaiha la shawban min hamim sannan abin da za a garwaya musu da shi ka san idan mutum na ci yana so kuma ya sha to wannan dan itace ne mai makara ba mai daɗi ba azaba ce kuma tare da haka sai a garwaya musu da tafasasshen ruwa thumma inna lahum alaiha sannan su suna da akwai alaiha bisa ga ƴaƴan wancan itace la shauban za a garwaya musu min hamimin daga tafasasshen ruwa Allah ya tsare mu thumma inna marji'ahum la ila al-jahim sannan su dai za a kai su zuwa ga wutar jahannama ne innahum alfau aba'ahum dallin su sun yi biyayya ne ga iyayensu wanda suke batattu yayin da manzo ya kiraye su zuwa ga tafarkin gaskiya sai suka tsaya kai da fata cewa su za su tafi ne kan abin da suka samu iyayensu da kakanninsu a kai to shi yasa dole sai je su shiga cikin wuta tare da su wa hum ala atharihim su a bisa ga guraban mahaifansu ko tawayen mahaifansu tabi'un mahaifansu yi ko da suke gaggawar bi ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu shi da haka kuskure ne kwarai lokacin da duk za a kira yake zuwa ga musulunci da ce yau ga abinda muka samu iyaye da kakanni shekara 50 ana abu kaza ana ce maka manzon Allah ya ce kana cewa babanka ya ce ana cewa manzon Allah ya ce kace kakanka ya ce wa ake kakan wa ake magana idan ana maganar baban idan ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an fahimta saboda haka dai dole ne mutum ya bar soyayyen zuciya ko da ya samu a garin su ana yi ya tare a gindin ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su musu jagoranci zuwa ga aljanna Allah ta mu da su ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين وانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين وبنجي ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين حقيقة ضل قبلهم تنكا في الليل لداما دقا تكين أكثر الأولين مضيا يوم متانا فالكوتم بتا كنتوتي وتبركين قسيا ولقد أرسلنا فيهم منذرين hakika mun turo musu da masu wa'azi da gargaɗe su mutanen farko din fanzur kaifa kana aqibatul munzari duba ga. yaya karshen waɗanda aka yi wa gargaɗi suka ki ji ya kasance illa ibadallahi al-mukhlasin sai fa bayan waɗanda Allah ya zaɓe su waɗanda Allah ya tace su bayan Allah waɗanda Allah ya tace su daga dattin shirka zuwa ga hasken tauhidi su kaɗai ne wanda azaba ba ta kan musu ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب قد نادانا نوح فلنعم المجيب ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا kafarun. Allah annabi nuhu alaihi ya kiraye mu wa la ni'mal masu ansa kira lokacin da ya kiraye mu wa nuhan izna da min qawli fastajabna sai muka ansa masa muka ahalin gidansa wato ainihin daga bakin ciki ko damuwar ciki mai girman shine Allah ke cewa laqad nadana nuhum fa ni'mal mujibun annabi nuhu ya kiraye mu ko ma dalla da masu ansa kiransa wa nadainahu mun tsayar da shi wa ahlihi da iyalin gidansa min al-karbi azim ainihin daga damuwa wanda take mai girma wa ja'alna zurriyyatahu humul baqin mun sanya zurriyar gidansa su zanto humul baqin sune masu ci gaba da wanzuwa a banka abin nufi annabi nuhu alaihi salam ƴaƴansa waɗanda ya haifa daga cikin waɗanda suka bi shi suka yi imani da shi su ne wanda suka tsira cikin jirgin ruwa su ne ƴan adam ɗin da suka yi rago waɗansu malamai suka ce wanda su ma akwai waɗanda suka yi imani da shi sai dai adadin su ba su da yawa a takaice dai ko dai waɗannan ƴaƴan nasa ko kuma da garwaye da su da waɗansu wanda suka yi imani da shi wanda yake ɗan kaɗan ne kamar Allah ya ce kamar yadda Allah ya faɗa kenan a cikin suratul hud yace wa alaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana hu illa qalil to waɗannan su ne kawai suka yi ragowa ba domin su ne bayan jirgin ruwan ya tsaya suka sauka daga su ne kuma kowane ɗan adam ya samo asali dan su ne daga gare su ne kuma ɗan adam ya ci gaba da yaduwa a banka amma in ba haka ba wanda duk baya cikin jirgin ruwan nan an riga an halakar da shi ja'alna zurriyatahu sai muka sanya zurriyar gidansu su zanto humul bakin su ne masu wanzuwa a banka wannan ya haifonta wannan ya haifonta har ya zuwa a kawo kan mai zuciya wa tarakna alaihi fil akhirin kuma mun bar masa yabo na gari fil akhirin a cikin mutane da za su biyo baya salamun ala nuhin aminci tabbata akan annabi nuhu alaihi salam fil alamin cikin waɗanda za su biyo baya ko cikin talikai yana cikin zaɓaɓɓu waɗanda Allah ya saukar da aminci da shi ko kuma yana cikin waɗanda bayi na gari ke roƙa masa aminci a wurin Allah suke masa sallama tare suke masa salati tare da sallama inna kazalika najzil muhsinin lallai kamar haka ne muke yin sakamako ga masu ihsani innahu min ibadina almu'minin kuma lallai shi annabi nuhu alaihi salam yana cikin bayin wadanda suke mummune masu mi kauya thumma aghraqna al-akharin sannan daga baya shi bayan mun tsamar da shi mun samar da zuriyar gidansa da ahalinsa aghraqna al sai muka duniyar da sauran da suka yi ragowa wato cikin ruwa muka halakar da وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا أئذ شركا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني فقير wa inna min shi'atihi lalle yana cikin zurriyar gidan annabi nuhu alaihi salam da ibrahim wato annabi ibrahim alaihi salam wato kenan wannan ya nuna annabi nuhu alaihi salam ya riga annabi ibrahim ne kuma annabi ibrahim ne ne cikin zurriyar da ke dangantuwa zuwa gidan annabi nuhu alaihi salam iz ja'a rabbahu tunawa al'ummata labarin shi annabi ibrahim yayin da ya je wa ubangijinsa bi qalbin salim da zuciya wa warakarkiya Wanda take tatas babu shirka a ciki babu girman kai a ciki babu dukkan abin da Allah baya shi in qala li abihi tunawa al'ummaka labarin annabi Ibrahim lokacin da ya faɗa wa mahaifinsa wa qaumihi da mutanansa yace da su ma za ka abudun sun me suke ko su tama ya don su sun da kufa ba ji ba gani wajen bautar gumaka ma za ta abudun ma hadhihi tamathilul allati antum laha akifun menene waɗannan gumakan da kuka lizince su kuke bauta muku ba ba gani a iskan alihatan la. shin wani abu kuka kirkira na alloli lahi ba Allah ba turiduna kuke nema shi kuke bukata abinda ba Allah ba fama zannukum da rabbil alamin menene zatanku game da ubangijin halittu tsammanin ku Allah madaukakin sarki yana da bukatan a sanya masa kikiya a sama ko a ƙasa nan ku akwai wanda yake tarayya da Allah cikin mallakar wani abu a sama ko ƙasa shine ma'ana fa ma nukun da rabbil alamin yana nuna inkari dangane da abin da suke fa nazara kan fil nujum fa qala inni saqim mutanansa da suka duku wajen bautar gumaka sun shirya a wata rana ranar idul za su fita bayan gari to dama gumakan duk suna ajiye a cikin gari duk wanda ya tuwon sallah ko abincin sallah ko na idi zai zo ya kawo ya ajiye a gaban su sai a fita bayan gari a je a yi wata ibadar ta shirka irin tasu wai kafin a dawo gumaka sun sanya albarka cikin abincin da aka je a garin lokacin da suka zo za a fita bayan gari annabi Ibrahim baya son yi biyu, tunda abin da za a je a yi saban Allah ne ko ba zai iya yi ba duk ba zai hana su ba to ba zai je kuma ya tarayya da cikin ayyukan da haka fa nazara nazaratan fi nujum sai ya kalli sama kamar yana kallon taurari fa qala inni saqiyun fi kai fa da ba da lafiya ba zai iya fita ba shi kenan da yake ba da lafiya sai suka tafi fa anhu mudbirin فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فتولوا عنه سيسك تويا بايا سكبر النبي إبراهيم شيكا مدبرين سنا ما فراغ إلى آلهتهم بايا سندو يا بايا سنكتي فراغ سيكر كتا إلى آلهتهم زوا غبوما كان فقال يتي da gumakan duk an ajiye akushin abinci da kwanukan abinci gaban su yace ala ta aqulu kin ba za ku ci ba ai annabi ibrahim ya san dai gumaka ba sa iya magana ba sa iya mai da jawabi amma dan a hikaito mana wautar waɗanda suke bauta wa Ya gashi an musu magana ala kulun ba za ku ci ba suka yi shiru yau dama shirin din za su yace malakum la tantiqun yau me yasa kuka yi shiru ba ku magana me yasa kuka yi shiru an ce ku ci da suka yi shiru faraga il alaihim darban bil yamin bai yi wata wata ba sai ya dauki mabigi yi ta bin waɗannan gumaka ɗaya ɗaya yana ta dukan su bil yamin da hannunsa na dama duk sai da ya ragargaza su gaba ɗaya dama can shi ne manufarsa na rage kuɗa kuma shi ne dama da dama ya rika lokacin da yake da su me yasa kuke bautatawa waɗannan ababen da kuke bautatawa hal yasma'unakum in tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun suna jin ku ne idan kun kira su ko suna iya amfani ku ko su cutar da ku sai suka ce a ah, wajen zana aba ana kai yafa ko dai mun samu haka iyayen mu ko su yi amfani ku kafi wannan wani abu ne daban su cutar kansu cutar wani abu ne daban tunda dai iyayen mu sun yi kakannin mu sun yi mu ma haka mu kasance haka za mu zauna yace laqad kuntum antu laqad kuntum fi dhalalin mubin antum wa aba'ukum al-aqdamun ku da mahaifanku gaba ɗaya kuna cikin fata in ba haka ba ya za ku bauta gumaka yayin rantsuwa wa tallahi la aqidanna aslamakum ba'da an tuwallu mudbirin wallahi sai na yi kaidi ga wannan gumakan nan sai na ga bayan ku bayan kun ya faɗa haka da karamin sauti waɗansu daga ciki sun ji waɗansu ba su ji ba waɗanda suka ji tsammanin su ai ba zai iya ba ya za a yi shi kaɗai kalubalanci gari shi kadai ne mummuni a duk gaba daya in ba shi ba sai matarsa yaya za a yi zo ya kalubalen gari shi kadai da tauhidi duk ana shirka ganin shi da ai labari ne sai suka tafi su kawai suna tafiya shi kenan faraga alaihim darban bil yamin fajalahum jazadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un gaba daya ya dauki kuma kan ya duk ya duk fata fata da sai katon gunkin guda ɗaya sai kyale shi sai kace shi da lokacin da suka dawo mai faru a aqbalu fa aqbalu ilayhi yamqun qala ata'buduna ma tanhitun والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأقبلوا إليه سيسك داو إليه زوا بشيء النبي إبراهيم يزفون سنة قدقاوة قال لوكتن da suka zo sai ce a ta'buduna ma tanhitun yanzu ku ba rinka bautawa abinda kuka sassaka da hannayenku wani irin Allah ne wanda shi ne yake bukatan ka yi shi sannan kuma ka zo kai masa bauta A ata na ma jitu, wallahu khalaqakum ma ta'malun ubangiji fa shine ya halicce ku shine ya halicce hatta ayyukan da kuke gabatar wannan shine abin da aka takaice a nan gurin amma a can gurin lokacin da suka dawo suka goma kansu duk an kasance na su suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waye da yawa goma kan wannan ta'addanci innahu lamina zalimin lalle ne cikin azabi ba haka ba gunki ne kuma bai lalle zo da shi قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم sai waɗanda suka ji magana suka ce dama mun jo wani saurayi fa yana ambatan su yana nuna nasu wai sunansa Ibrahim qalu fatu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun aka ce ku kawo shi gaban mutane ya ansa tambaya me yasa ya zo ya kakkashe mana allolin ko me yasa ya kareraya mana allolin yana zuwa suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim yanzu ka annabi ibrahim kai ne ka zo kai ta'addanci ga allolin qala bal fa'alahu kabiruhum hadha sai ba ni bane ba babban ne gashi nan gurin in gashi <laughs> babban ya fi karfin su ne da haka ya bi su ya rarrafe fas'aluhu in kanu yantakun kuma su ku tambaye su mana su yi jawabi waye da su faɗa duk yana so ya raina su, wato ya nuna musu gajiyawar tunaninsu ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون sai suka je sai kalli juna fa mu ne ko ba mu da gaskiya in ba ka ba ai baya magana ka kamar za su bayyana gaskiya amma sun manuki su ala ru'u sannan kuma sai aka sake duniyar da su yadda suke da Allah bai so su da shiriya ba suka ce laqad alimta ma haula yantiqun ai ka san gunki baya magana me zaka ce mu tambaye su ce to buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum أغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون to da haka ne yanzu ku rinka bautawa abin baya iya cutar da ku ko ya amfana da ku tir da abin kuke bautawa wanda ba Allah ba shin ba za ku yi hankali ba shine nan guri yake da su atabuduna ma tarhibun yanzu ku rinka bautawa abin da kuke sassakawa da hannunku wallahu khalaqakum ma ta'malun Allah fa ya halicce ku tare da dukkan ayyukan ku gaba daya yaya za ku zo ku sanya masa kikiya ya za ku yi tikadin ilahantakar wani wanda yake ba Allah ba to tunda sun riga sun san an kai su bango tura ta kai bango ba wata hujja da za su faɗa sai suka ce ne qalu bunu lahu bunyanan sai suka ce a gina masa wani katar rami idan an gina katar ramin nan a kawo itace a sa a hada wuta fa alquhu fil jahim ku jefa shi cikin wuta haka suka yi wato suka hada katar rami suka zo suka hada wuta suka zo suka ce to a dauke shi a jefa shi Allah ya fa aradu bihi kaidan fa ja'alnahum al asfali. wato sun so wani kaidi tattare da shi sai muka sanya su ne suka zanto makaskanta wato can gurin kuma da yake uffin lakum mata abu dunumin dunna afala ta'qilun qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin Allah ce kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan fajalnahu min aktharin wa najaynahu wa lutan sai muka samar da shi da annabi lutan alaihi salam ila al-ard allati barakna fiha lil alamin zuwa ga wata kasa da muka yi mata albarka ita ce baitul maqdis wanda muka yi mata albarka wato cikin tarihin halittu gaba daya ita ce kasar baitul maqdis har yanzu nan inda muka tsaya akwai abin tambaya guda biyu annabi ibrahim nazara nazar kan fi nujum fa qala inni sakai ya ce ba ni da lafiya alhali ko lafiyar sa kalau to wannan menene matsayin annabi guda ya faɗi wannan ko musamman ibrahim wanda Allah ya rike shi a matsayin khalil sannan abu na biyu yake da su wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ubangiji ya halicce ku da ayyukan ku ce kai da aikin ka da halitta ne na Allah to idan ya zanto kai da aikin ka aikin nan kyakkyawa ko mummuna da halitta ne na Allah to ina ma'anar kuma ubangiji ya kama kai maka ukuba idan kai sako bayan shi ya halicce kai halitta aikin ina ba dan fahimta tambayar farko me yasa annabi Ibrahim yace inni saqim hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari imam al-bukhari ya kawo shi hadisi ne ingantacce da sauran malaman sunna duk da ya kawo shi mu'allaqan lakin lahu bi sifatil jazmi bisa ga cewa yana daga cikin abin da annabi ibrahim zai ba da hanzari gaban Allah ranar tashin kiyama idan mutane sun je wuri su neman ceto sai yi tuna ababen da yayi masu kama da ƙarya har guda uku abu na farko ya ce inni sakiyu bayan ko lafiyar sakalau abu na biyu kuma ya ce wa matarsa ‘yar uwarsa ce, alhali kuwa matarsa ce, lokacin da yake ‘yar uwarsa ya yi ihami kamar ya ba da fahimtar sai aka ɗauka yarsa ce ko ƙanwarsa, ko ba haka ba, waɗannan al'amurra guda biyu kowanne a matsayinsa na annabi wato wani abu ne wanda za wani in bai in ya kalle shi haka da gaggawa sai ce yayi kama da ƙarya amma kuma bai zama ƙarya ba to shine suka ce fadin sacewa cewa inni saqim eh inda a zahiri ne ana zaman lafiya ba lokacin yaki ba ba lokacin jihadi ba to wannan zai zanto ƙarya ce kai tsakaninka da mutumin da ya amince maka cikin addini amma idan ka tashi yaki yaki dan zamba ne wannan dan kayi ƙarya a cikin lamarin yaki ya halaka ko ga magarin mutane suka yi ya halatta ballatana annabi Ibrahim alaihi salam kuma shi kadai a cikin gari ai dama yana daga cikin kaidin da yake zai wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri to yana daga wannan kaidi shine sai ya faɗo wannan maganar dan su tafi su ba shi wuri su bar shi a gida kuma ya rusa gumaka ya karya duniyar kafirci ina fata an fahimta ashe ko da akwai wata mafsada cikin sa maslahar da ta sa yi wannan zancen ta firin jaye sama da mai wannan mafsada ina fata kun fahimta da kyau shi ne da abinda malamai suke faɗa kuma wannan hadisi na cikin bukari sannan wajen wallahu khalaqakum ma ta'malun ubangiji ta'ala ya halicce ku da abin da kuke aikatawa to wani zai iya kafa hujja da wannan ya ce, to ina dalilan za a yi wa mutum azaba ranar tashin ma alhalin Allah ne ya halicce shi da aikin sa dan warware wannan magana malaman sunna sukan ce shi aiki a karan kansa yana da bangalori guda biyu bangaren da ya shafi ubangiji a matsayinsa na mai kaddarawa wanda kuma ya baka karfi da kuzarin zartar da aiki bangaren da ya shafi ɗan adam a matsayinsa na wanda ya shiga cikin aikin ka'inda na na'i abinda ubangiji yayi wajen aikinka shine ya halicci kudura ɗin da karfi da karsashi da kaiwa da komowa wannan halittar amma aiwatar da munin wannan kuma naka an fahimta ko saboda haka idan an ce aikin ka na Allah ne abinda ake nufi shine ya baka kudurar yi shi ya baka karfin yi da ya warware karfi daga jikinka da baka samu daman cewa da ko ba ballanta na ka aikata kyakkyawa ko mummuna amma da ya baka wannan karfin ya baka kudura ya baka komai sai kuma ya baka zafi na ka hau matattakala ka hau sama ko kuma ka duro ba ta matattakala ba sai ka duba ka ga wanne ne ya fi dacewa da kai ko ba haka ba idan da ya zo ce ainihin Allah ya tsaro mai in yi sako sai mu ce da shi wannan magana da kake ƙarya ce ta kafa hujja da kaddara kan abin da ya tafi al'amarin addini amma zo mu zo da kai mu hau kan bene mai hawa biyar ko hawa shida ko bakwai idan mun je wajen saukowa in za ka biyo ta matakakala ko za ka biyo ta lifta sai mu ce a'a buɗe windo ka duro ta windo idan Allah ya kaddara za ka je lafiya za ka je idan Allah bai kaddara ba ai mai rabon kaiwa ba ko ana dakawa a turmi zai zai yi da wannan zancen dole sai da ya riko da sababin da idan an bi za a samu tsira da wannan a duniya kenan me yasa wajen hanyar lahira ba za ka bi sababin da idan an bi za a samu tsira ba an fahimta ko wallahu khalaqakum ma mata qalu bunu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim fa aradu bihi kaydan fa ja'alnahum al asfalin idan sai me kullu wa qala inni za'ibun ila rabbika yahdini رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وقال سيتي إني ذاهب إلى ربي باين الله يا قامت دشي daga cikin waccan wuta Allah ya ce da wuta kuni bardan wa salaman ala Ibrahim zama sanyi kuma sanyin na aminci a bisa ga Annabi Ibrahim alaihi salam hadisi ya tabbata daga Abdullahi ɗan Abbas yace hasbunallahu wa ni'mal wakil ita ce kalmar da annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da mutane suka jefa shi cikin wuta sai Allah ya ce da wuta ku ni bardan wa salaman ala Ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil ita sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka faɗa lokacin da aka zo aka ce da su ga kafirai bayan kammala yakin Uhud sun sake wata gayya dan su zo su ƙara burkushe ku الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فأنت لسكي التي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ذاك دي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل addu'a ce wadda suke da matukar muhimmanci ga duka wanda yake jin tsoron kaidin mai kaidi makircin mai makirci in dai kana karanta ta da kyakkyawan zuciya da sa rai ba wai tamanin cikin ɗari ba ɗari bisa ɗari cewa Allah maji addu'ar bawansa ne to Allah zai baka abin Allah zai kare ka daga dukkan kaidin masu kaidi hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil ko kace hasbi Allah kana nufin kai kadai za a kare ko hasbunallahu a kare mu kai da sauran yan uwanka musulmi wanne Hasbun Allah wa maloki, hasbun Allah wa duk abin da yake damun ka ko yake tsorata ka ko yake firgita ki ko yake baki tsoro in kina karanta wannan duk kaidin mai kaidi duk sihirin mai sihiri shi zai barka ba yadda iya da ka duba irin kaidin da aka wa annabi Ibrahim amma abin da ya faɗa kenan Allah ce fara da bihi kaidan fajalnahum al-asfali dan gurin fajalnahum al-aksari wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdini lallai ni zan tafi zuwa ga wurin ubangiji na sayadin da sannu Allah zai shirye ta ni ma'ana bayan an samar da shi daga wancan wuta sai yayi hijira ya bar kasar Iraki yayi hijira zuwa ga Baitul Fatah inni zahidun ila rabbi sai hadith dan ne ce rabbi ya ubangiji habli min salihin bani baiwa cikin ƴaƴa salihan bayi Allah ce fa bashirnahu bi gulamin halim sai muka masa bishara da wani yaro wanda yake mai matukar juriya mai daurewa halhalin rayuwa to wane ne yaro mai juriya wane ne yaro mai dauriya shine annabi Isma'il alaihi salam bisa ga zance mafi inganci waɗansu malaman sun ce ishaq amma a nan gurin ana nufin annabi wato zance mafi inganci shine annabi Isma'il alaihi salam domin daga baya za a zo a yi bishara kuma da shi annabi ishaq ne بثالث فلما بلغ معه السعي قال يا بني إن ربك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين التي فلما بلغ معه السعي لوكتين da wannan yaro ya isa as-sa'ya kaiwa da komowa ya kai matsayin da zai iya tafiya ya raka mahaifinsa cikin al'amuran duniyarsa kala sai mahaifin zai ce ya bunayya ya kai dana wato shi annabi Ibrahim kenan ya faɗa wa annabi Isma'il ya kai karamin dana inni ara fil manam lalle ni na gani cikin mafarki anni kamar gashi ina yanka ka mafarkin annabawa ko gaskiya ne duk abin da suka gani wahayi ne daga Allah dole a zartar fanzur duba ka ga me kake ganin ya kamata a yi in zartar da wannan mafarki nawa ko kuma a'a kana da wata shawara sabanin abin da gani a cikin mafarki malamai suka ce annabi Ibrahim ya faɗa dan nuna tausayi ga ɗa amma ba wai yana nufin ko da zai ce a abin ya dabo zai kyale shi ba zai kyale shi ba amma dan nuna tausayi ga ɗa yasa ya faɗa wannan kalma kala sai dan yace ya abaci ya mahaifina if almatu umar aikata abin da ka umarce ka satajiduni insha Allah min as-sabirin in Allah ya yarda zaka same ni ina cikin masu hakuri ina cikin masu juriya kaga hakurin ya bayyana anan da Allah ya bashirnahu bi gulamin halim alhilmu din ya bayyana anan juriya da hakuri nan ya sallama annabi Ibrahim ya ce zai yanka daya dayan ɗansa wanda Allah bai hore masa shi ba sai bayan ya manyanta waɗansu malamai suka ce ya kai shekaru ɗari waɗansu ma suka ce ɗari da ashirin kaga dai lokacin da yake bukatan kuma yaron ya har ya fara girma ya ɗan tasa ya kai sinnul murahaka wato yana dab da kwanakin balaga sannan kuma aka ce ka zo ka yanka ai ba karamin jarrabawa ba ce ba yadda ɗa yake cikin zuciyar ɗan adam kuma shi kadai ake ka yanka in ba annaba ba ai abin na da wahala kwarai da gaske falamma aslama yayin da suka mika wuya su biyo shi annabi Ibrahim ya yarda yanka ɗansa da ya yadda mahaifi ya yanka shi wa tallahu shi annabi Ibrahim ya kayar da ɗan a akan goshinsa ma'ana ya kasance ya kifa gojinsa dan ma kasta hada ido lokacin da zai yanka shi ko ji tausayi wa hu sai muka kira shi anya Ibrahim ya kai annabi Ibrahim kad saddaqata ru'ya hakika ka gaskata abinda Allah ya nuna maka a mafarki inna kazalika najzil muhsinin lalle haka muke yin sakamako ga masu ihsani inna hadha la huwa al bala'ul mubin lalle wannan jarrabawa ce mai girma Allah ya baka kuma kashi? wa fadainahu bi zibin azim sai muka fansar sai muka fanshi shi annabi Isma'il bi zibin da rago azim wanda yake babba aka ce a madadin wannan ɗa da za ka yanka ga rago je ka yanka a madadin ɗa to karkashin wannan malamai suke kawo wata ka'ida ta usulul fiqh cewa at-takalif ayyuka na ibada cewa yi kaza cewa bar kaza menene hikimar cewa ka yi su shin an shar'anta su ne dan ka yi ko kuma an shar'anta su ne dan a baka jarabawa kuma domin ka yi dano ne guda biyu ko dai mu ce abin da yasa aka ce yi kaza bar kaza an shar'anta wannan ne dan nayi din kai na bari ka bari wadansu malaman suka ce a'a hikima guda biyu ce a ciki Hikima ta taklif mutaraddidatun bainal imtisali wal ibtila wato imma dai zanto dan kai imma ya zanto kawai dan a baka jaraba ta yadda ko baka yi ba dai ka sauke nauyi yanzu ana annabi Ibrahim ya sauke nauyi ko bai sauke nauyi ba abin zai fito fili ta hanyar misali idan muka dauki cewa abin da ya sa aka shar'anta ayyuka na ibada don ka yi da bambanci da ko mu ce abin da ya sa aka shar'anta don a jarraba ka misalin wannan shine mace al'ada ta gudana cewa gobe tana tabbat a lissafin ta gobe ne al'ada za ta zo mata jinin al'ada zai zo mata a lissafin ta dama idan wata ya rage kwana bakwai ko ya rage kwana shida ne al'ada take zo mata kowane watan duniya haka ta saba shekaru da yawa to yanzu gashi tana cikin ramadana yau da azumi bakinta gobe kuma ta san jini zai zo amma bai riga ya zo ba kuma idan zai zo din zai zo ne wajen azahar karfe biyu haka ya saba mata kowane karshen wata kwana shidan karshe wajen karfe biyu na azahar idan jinin al'ada ya zo ko azumi ko babu to za ta iya wayan gari da azumi ko ba za ta wayi gari da azumi ba suka ce idan muka ce ayyukan ibada an shar'anta ne kadai dan ka aikata to duk abin da ba za ka samu aikatawa ba ya rushe kenan ita ko yanzu ba za ta iya yin azumi ba dan haka ba za ta wayi gari da shi ba dan tana da tabbas ne wajen karfe biyu jini zai zo jini ya zo kuma ya rushe azumi idan ko muka ce a'a ayyukan ibada an shar'anta su ne domin ka aikata a wani lokaci kuma a'a domin a jarrabe ka wannan kuma jarraba ai ko da ba za ta aikata ba sai ta yi sai ta tashi da azumi to cikin wannan maganganun guda biyu ne bi na farko ko na karshe na karshe saboda gashi Allah ce da Annabi Ibrahim inna hadha lahuwal bala'ul mubin ashe cewa yi kaza jarraba ce a jarraba ka ga zaka idan ka zo yi ka kasa saboda rashin lafiya ko saboda wani abun nan Allah zai kama ka da laifin niyyar zuci cewa bari in yi ta wadatar ta soke maka wajibi amma da a ce an halitte ka ne ko an shar'anta ma dan kai niyyar zuci za ta wadatar a ce an shar'anta ne saboda ne. idan kana da halin yi kai in baka da halin yi ba a jarrabe ka sai ka kasance ka so abun a zuci ko da baka aikata ba kana da lada Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz al-ghafur wa lanabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akbar ko ba haka ba al-ibtila inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha wannan na taimakawa sosai wajen baɗi idan mutum yana haddace irin waɗannan ka'idojin tare da misalansu masu tarin yawa cikin littattafan usul fiqh Allah ya ce inna hadha la huwa al-bala'ul mubin wa azim sai muka fanshe shi da wani rago wanda yake babba shi annabi Ibrahim sai ce inna hadha la huwa al-bala'ul mubin وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه fil الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين التي وتركنا عليه في الآخرين تركنا عليه زي مك برمسة في الآخرين تكن متانا تركي من مك برمسة مفعولا به إن أنشافي da haka sai waɗansu suka ce ai tarakna alaihi sana alhasan yabo da ambato na gari shi muka bar wa annabi Ibrahim cikin tarihinsa ga dukkan al'ummar da za su zo bayan sa har zuwa ranar tashi kiyama waɗansu malaman suka ce a'a abinda ake kaddarawa ai tarakna alaihi salam saboda me saboda ne aya ta sake fassarawa a baya da yake wa tarakna alaihi fil akhirin sai ce salamun ala ibrahim kazalika najzil muhsinin kamar haka ne muke yin sakamako ga masu ihsani innahu min ibadina almu'minin lalle shi annabi ibrahim yana cikin bayin mu waɗanda suke mu'mini وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه bashirnahu bi ishaqa daga baya kuma sai muka yi masa bishara da tsaki ne annabi ishaqa alaihi salam wato wannan kenan kenan fa bashirnahu bi gulamin halim a baya annabi isma'il dai in ba haka ba da ba za a tsafin annabi ishaqa nan gurin ba domin al'aqafu yaktabu al-mughayar wa bashirnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin sai muka masa bishara da da annabi ishaq wato wannan kenan bayan hijirarsa zuwa ga baitul maqdis kenan nabiyan shi ma a matsayin annabi min as-salihin da cikin salihan bayi Wabarak na alaihi wa ala ishaq sai muka yi albarka ga shi annabi ibrahim wa ala ishaq ko muka yi albarka ga shi annabi ishaq alaihi salam wa min zurriyyatihima muhsinun wa daga cikin zurriyar annabi ibrahim da zurriyar annabi ishaq ko ka ce zurriyar annabi Ismail da zurriyar annabi Ishaq cikin zurriyar su bi dinnan muhsinun akwai wanda yake mai ihsani da bin Allah sau da kafa wa zalimun li nafsihi akwai wanda yake zaluntar kansa mubinin mabayyana da sa a sarari shine mai saban Allah wato ba su suka taru suka zama ɗaya ba sai ce ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم Wana kam na rumfa can muhumur wani biri? Wa sai na ruman kitabar Mustafi. Wana dai na ruman surafan Mustafi. wa arohan jiki kamin yi baiwa? Isa ga Annabi Musa alaihi salaam da ɗan uwansa Haruna, wato baiwa ta annabti. baiwa ta manzanci baiwa ta mu'jiza baiwa ta cin nasara akan abokin adawa dan Allah sai antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun wa nadainahuma mun tsirar da su wa qaumahuma da mutanen su da suka bi su min al-karb al-azim daga cikin damuwa da mai girma wa nasarnahum mun taimake su fa kanu hum al-ghalibin sai kasance su ne masu rinjaye wa atainahuma su biyin annabi Musa da dan uwansa Haruna mun ba su al-kitabal littafi wanda yake bayanin gaskiya shine littafin at-taura wa laqad atayna Musa wa haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin wato shine littafin at-taura da aka basu wa hadainahuma siratan mustaqim kuma su biyan mun shirye da su ta farki wanda yake madadici وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وتركنا عليهما في الآخرين كما توبي منبر مسيبون دري في الآخرين تتم متانا كرشان زامني وتوتن دزاك بيه بايانس سلام على موسى وهارون aminci ya daɗa tabbata akan annabi Musa da ɗan إنا كذلك نجزي المحسنين lalle mu kamar haka ne muke yin sakamako ga masu ihsani innahuma min ibadina almu'minin lalle su biyun nan suna cikin bayin mu waɗanda suke mu'mini sallallahu alaihi وإن إياك لمن المرسلين id qala liqawmi ala تتقون أتدعون بحلا وتذرون أحدا أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين التي وإن إلياس لمن المرسلين للي النبي إلياس عليه السلام إنا تكم من زني waɗansu suka ce da annabi Iliyas da annabi Yunus duk mutum ɗaya ne amma waɗansu malamai suka ce a wancan daban wannan daban wa inna Iliyas lamina al-mursalin lalle annabi Iliyas yana cikin manzanni iz qala liqaumihi tunawa mutananka labarin sa yayin da yake da mutanansa ala tattaqun shin ba za ku tsoraci Allah ba ku daina shirka A da'una ba'lan sun yanzu ku rinka kiran gunki wa tazaruna ahsan al-khaliqin ku kyale Allah bayan masu yin halitta ta yaya za ku rinka kan wannan da'awa da yake yi ta abu ta Allah shi kadai Allah ce fa innahum la muhdarun lalle su za a halarta su cikin azaba illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah waɗanda aka zaba waɗanda su bisu gusan sahun waɗancan ba wajen kare ta وتركنا عليه في الاخرين شي ما دي النبي الياس من بر مسا انبتو نجري في الاخرين cikin mutanen da za su النساء سلام على الياس سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لمن المرسلين ubangiji ce salamun ala iliyasin kara tabbata ala iliyasin a bisa ga zurriyar gidan annabi ke wani a wata kira salamun ala kamar haka ne muke yin sakamako ga masu ihsani innahu min ibadina almu'minin shi annabi yana cikin bayin waɗanda suke sai kuma da a ci gaba da kisar annabi lut shi ma a takaice wa inna lutan lamin al-mursalin kuma lalle annabi lut alaihi salam yana cikin manzannin Allah waɗanda Allah ya turo ibnu jainamu tunawa mutanen ka labarin sa yayin da muka tserar da shi wa ahlahu da dangin gidansa ajma'ina gaba daya illa ajuzan fil ghabirin sai wata mace guda daya tsohuwa da tijuwa wato nan. kenan ita wannan mun barta fil ghabirin cikin wanda suka yi saura cikin azaba إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين yayin da muka bar ta yi ragowa cikin azaba sun madammar al'akhirin sannan sai muka ragargaza al'akari da sauran mutanen gaba daya wato da shi annabi lutu da mutanen gidansa babu wanda ya samu tsira kuma a cikin mutanen gidansa ta ma bata samu tsira ba to amma sauran sa fa shin yana da wata matar banda ita shin yana da wadansu yaya menene yawan su qur'ani da yace lalle yana da ahali amma ba bayyana mana yawan su ba bayyana mana kuma yawan sauran matan ba sai kuma wa innakum latamuruna alaihim musbihin wa bil afala wa innakum lalle ku quraishawan makka la tamurruna alaihim kuna wucewa kan garuruwan mutanen annabi lutu musbihina wani lokacin da safe ko kace da rana wa billahi wani lokacin kuma da dare duk kuna wucewa ta garin ko ga alamar lalle an yi azaba ga mutanen waɗannan gari ko ga alamar ruwan duwatsu da aka yi musu faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan inda rabbik duk kuna wucewa ta gari musbihina wani lokacin da rana wa billahi wani lokacin da daddare afala karun shin ba za ku hankalta ba da haka sai Allah ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'i garin su din ba ne da da azzalimi ba ma'ana ba ne da da kafiran larabawa da ke cikin jaziratul arabiya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa inna yunus lamina al-mursalin إذ بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المصدقين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون وإن يونس للي أنه يونس عليه السلام لمن المرسلين شيما ينأتكم من ذني إذ أبقى تناوى متعنك لابارن إذ أبقى يا يعين شيء النبي يونس يقود يقود إلى الفلك المشهور zuwa ga wani jirgin ruwa almashhur wanda yake cike da mutane wanda yake cike da fasinja ko aka wato annabi Yunus alaihi salam da aka turo shi zuwa ga mutanensa ya kiraye su ya kiraye su tsawon lokaci ba su ansa ba sai ya hijira laifinsa ya hijira ba tare da Allah ya yi masa izini ba wanda in wani gama garin mutane ne yayi wannan bai laifi ba in dai kai kira baka ansa aka ba ansa ba take tafiyar ka ba amma su annabawa matsayin su daban dole sai ya jira ya ji kuma yaya za a yi tukun to tafiyan nan da ya sai Allah ya siffanta goda wajen ba da labarin da gudajjen bawa sai idan an ce alabdul abdul abik gudancen bawa wanda ya gudu daga wajen ubangidansa to haka Allah sabbanta shi a abaka lokacin da ya gudu ila al-fulk al-mashhul ya shiga cikin wani jirgin ruwa dan guduwa ya bar garin da yake yayi hijira zuwa wani gari da yana cikin tafiya akan hanya mai faru sai alama a cikin jirgin ruwa ya nuna an samu tangarda kamar jirgi ya fara tambal tambal zai nutse da mutane to dama al'adar mutanen wajen ta gudana yayin da duk irin wannan ta faru akwai wani mara gaskiya cikin jirgin kenan sai a yi ƙuri'a dan a gano waye wannan mara gaskiyar idan aka yi ƙuri'a aka gano wani ne ba da gaskiya a irin wannan hali sai a ɗauke shi kadai a jefa cikin ruwa don saboda sauran mutane su shiga shi nan jirgin ruwa ya fara samun tangarɗa ana tabbal sai aka ce to ai ba yanda za a yi sai ƙuri'a Allah ce fasaha sai annabi Yunus kuma ya shiga cikin masu yin ƙuri'a cewa a yi a duba ga waye mai laifi shi ya san bai fi kayan kowa ba <laughs> bai san ba shi ya yi hijira ba tare da izini ba fa kana min al mudhabin sai kasance cikin waɗanda aka rinjaye su ma'ana ƙuri'a din ta zuna sune masu laifi shikenan mutane suka dauke shi suka jefa shi cikin ruwa aka dauke shi aka jefa cikin ruwa ko to sai babu fal takamahu al hudu ana jefa shi kuma wani katin kifi ya haɗiye shi wa huwa muliyam alhali yana mai laifi shi annabi annabi Yunus din saboda yayi tafiya ba tare da izini ba yayi tafiya ba tare da wato an masa izini ba to ina cikin wannan hali jirgin ruwa wato kifi ya haɗe shi da ya haɗe shi kuma sai kasa da shi kasance sai ya kasance duhu bayan duhu ga duhun teku ga duhun cikin kifi ga kuma duhun dare kaga ya samu duhu bayan duhu ke sai ya samu kansa cikin matsala to idan bawa ya samu kansa cikin matsala yaya zai yi ba kashi kansa zai yi ba ba shan fosin zai yi mutu ba sai ya koma zuwa gawa sai ya koma zuwa ga ubangiji kenan wannan lokaci me ya faru Allah ce wa zannuni iz zahaba mughadiban tuna wa mutane labarin zannun ma'abucin kifi in zahaba mughadiban lokacin da ya tafi yana mai fushi da mutanen garinsa fa zanna allan na naqdara alayhi sai tsammanin ba za mu kuntata masa ba lokacin da aka zo kuri'a ko wata wata bai kawai ce a zo ayi kuri'a tsammanin sa ba za mu kuntata masa ba inda ubangiji to amma sai ya kasance Allah ya jarrabe shi fa sahama fa kana min al-mudahdin da ya samu kansa cikin cikin kifi fa na da fi zulumat sai kira da babban murya yana cikin duhu bayan duhu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin abin da yake kira kenan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin haka yi kai yana nufin Allah ya tsamar da shi kaga a cikin abin da yake cewa la ilaha illa anta lalle ba abin bauta bisa ga cancanta sai kai kadai subhanak sarki ya tabbatar maka ma'ana dukkan sufofin kamala naka ne dukkan sufofi na gajiyawa ba naka bane ba inni kuntu min zalimin lalle na kasance cikin wanda suka zalunci kawunan su wannan abin da yake kamar shela ke yi dangane da gajiyawarsa da tabbatar da mulkin Allah shi kadai da haka sai Allah ce fastajabna lahu wa nadainahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin sai muka ansa masa muka tsamar da shi daga wannan damuwa da bakin ciki da yake ciki dan karka dauka abin ya tsaya akan sai Allah ce wa kadhalika nunjil mu'minin haka ba muke wa dukkan mu ne shi yasa manzo Allah ce wannan addu'ar ta annabi Yunus ba yanda za a yi mummuni mace ko namiji ya roki Allah da ita face sai Allah ya masa dukaci. ga ta nan kyauta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan azizun alaihi ma anitum harisun alaihi bil mu'minin raufur rahim manzo Allah shine kafu uwa san tanta yadda yake son mu iyayen mu ba ba sa son mu haka da haka sai hikaito mana cewa mu rinka yi in mun samu kan cikin matsatsi la ilaha illa anta سبحانك inni كنت من الظالمين sai ga Allah ya ansa maka dai yace wa kazalika minal dan haka sai Allah ce laula annahu kana minal musabbihin ba dan shi annabi Yunus ya kasance cikin masu tasbihi ba la labisa fi batnihi ai da ya zauna a cikin cikin kifin nan ila yau ya sun har zuwa ranar tashin kiyama tasbihin nan shi ya biki wadansu wadan suna fassara tasbihi da cewa sallah wadan suna fassara tasbihi da subhanallahi walhamdulillah amma anan tafsirul qur'ani bil qur'ani aula lalle tasbihin da yake ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba dan wannan ba da ya zauna cikin cikin kifi har ya zuwa ranar da za a tashi Allah ce fa nabaznahu bil arai فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقتيد وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين Ubangiji sai fa na bazunahu bil ara'i shikenan sai muka jefar da shi bil ara'i a gabar teku al ara gabar teku idan ka duba kamus kuma al ara fili wanda yake babu kowace irin itaciya a ma'ana sai wannan kifin Allah ya fito da shi daga cikin teku ya zo har gaba ya zo sahara ya fita daga cikin ruwa sai ya amayar da shi sai ya sake komawa cikin ruwa ya tafi sai kyale shi a nan gurin yana nan cikin sahara a gabar teku wa huwa saqim alhalin yana da raunin jiki rashin lafiya ga duk wanda kifi ya hade ki ai kaga idan ya fito sai ya koyi tafiya shine saqim din da ake nufi sai fito ba da lafiya Allah ce wa ambatna alaihi shajaratan sai muka tsirar masa da wata itaciya min ya katsin ita ce itaciyar kankana ko kuma ya katsin dukkan wani dangi duma dukkan abin da yake na da duma kamar kankana na ciki kabewa na ciki an gane ku haka inda ake samun kwaliya na ciki inda ake samun lodaya duk na ciki duk abin da yake zai bayar da wani a a menene zan ce masa a yado abu mai yado to mu dauke shi mai yado duk wani abu mai yado da zai bayar da babban da wanda za a iya ci ko a iya fadewa a zuba wani abu a ciki an gane ku ya katsi wa na alaihi shajaratan min katsi wa nahu il da wannan itace yana da kwance yana shan kankana har ya samu lafiya bayan ya samu lafiya cikinsa ya murmure kaga zai shi da mabuci daga baya Allah ce wa nahu sai muka turo shi kuma ila mi ake alfin zuwa ga mutanen da adadin su ya kai dubu ɗari au yazidun ko ma za su wajen su malamai suka ce au anan bi ma'ana wa domin au tana zuwa bi ma'anar waw da Allah ce fala tuti minhum aziman aw kafura dan ba takhayyir bane ba la tusibunhum asiman wala kafura kenan fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ay fa hiya kal hijarati wa ashaddu qaswa mun gane ko nal musa ala qadri nal al khilafata aw kanat lahu qadra aw bi ma'na wa musa Allah zuwa ga adadin mutanen da ya kai dubu ɗari kai ya maɗauri ɗaura kan dubu ɗari fa amanu gaba ɗaya sai suka yi imani da baya fa mata anahu sai muka rayar da su ila ya zuwa ga wani zamani kuma kafin ajalin sai yayi fa laula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qaum yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-kubri fil hayati ad-dunya wa mata'anahum ila hin wa law sha'a rabbuka la man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin Allah sai falawla kanat qaryatun amana. ina ma a ce cikin alƙaryun da suka wuce baya sun yi imani amma ba su yi ba illa qaumu yunusa sai dai mutanen annabi yunus su daga baya sun yi imani da annabi yunus ya sake dawo shi ne nan fa amanu kuma ta ta'alahum lillahi illa qaumu yunus lamma amanu kashafna anhum azabar su khizi kila hayatu dunya da suka imani sai muka yaye musu azabar kankanci a nan cikin rayuwar duniya in ji Allah da ina ga sai mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya tsara farko a rubuta cikin harshen turanci yana cewa wai ya je makabarta a nan Maiduguri sai ya ga kamar a waɗansu makabartu ɗin ana ware na manyan mutane daban kuma na talakawa daban haka ne bi manyan kamar masu arziki da malamai da sarakuna sai a ware nasu daban sauran ya ayyuhan nasu kuma su kuma a bar nasu sunnar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko wannan ya saba wa sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam domin dai hukuncin cewa wannan wani babba ne wannan hukunci ne namu na duniya amma ubangiji ta'ala ko alamu mani taka shine yafi sanin waye bai kawa. kuma girma na takawa shine girma ba girma na dukiya ko girma na a sarauta ko na malanta ba idan malanta ba ta hadar takawa ba amfanin ta baya da yawa haka dukiya haka kuma sarauta dan haka dai a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani dalili na cewa a ware wannan kabarin wani ne wannan kabarin wani Daidai dai in akwai wata illa da ake jin su. kamar na taɓa yin wannan fatawar a wani gari sai aka ce ai a waɗansu wuraren idan an bar kabarin manyan mutane a waje mutumin da ya shahara ko da ilimi ko da sarauta ko da kuɗi waɗansu masu shirka irin masu tsafi na zuwa su tone kabarin su yanki wani sashi na jikinsa don a yi wani tsafi a sami girma yadda ya samu girma to wannan idan akwai ai ba ai wannan akwai kabarin ma cikin taro shi yafi saboda a ware cikin guda kaga wannan ba zai zama hanzari ba domin lokacin da sahabbai suka je kasar Sham suka samu kabarin wani bawan Allah Daniel Daniel din cikin bayan Allah ne da suka wuce annabi ne ba annabi bane Allah ne biyo kansa sani wani bawan Allah ne wanda kasa ta cinye naman sa ba to da tafiya ce tafiya mutanen jahiliya da suka zo baya sai ya kasance in an yi musu fari sai su je su ɗauko kabarinsa su fito da gawar ta waje don neman roƙon ruwa ciki ikon Allah sai Allah shayar da su ruwa don jarrabawa daga Allah da sahabbai suka je suka ci garin da yaƙi. sai sai ga yaya za su ya kamata su koyi gawar wannan mutumin kamar yadda sauka take cikin littafin zira idan za a bi duk da ban karanta sanadin ta ba da suka bi da suka bi da suka zo sai suka yi kaburbura wajen goma sha biyar ko ashirin ko talatin a ciki guda ɗaya kawai aka sa daniyar da nasi duk kowanne sai aka rufe an yi haka ne dan a ɓoye kabarin ba a san ina ne ba kabarin kuma aka raba wannan kabarurrukan gari daban-daban a zauna a ce nan kabarin daniyal nan kabarin daniyal nan kabarin har dai ka da karshe da dole ka hakura da dan ba za ka san ba wanne ne na gaske din wanne ne wanda yake ba na gaske abin nufi dai kaga ko da akwai tsoron wannan abin da ya kamata sai a ɗauki mataki na tsaro a makabarta din ke amma dai ba a ware kabarin wannan daban wannan daban ba a cikin tambayarsa ta biyu dan ga mutum ɗaya ne amma yayi wayo ya rubuta takarda biyu amma rashin din ya nuna tunan mutum ɗaya ne yace ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu kansa cikin harkar kasuwanci ba zuwa kasar Syria yace to ni ko ina baka tabbacin lalle manzon Allah yayi kasuwanci cikin dukiyar Khadija idan kana so duba waɗannan littattafan, ka kuma ka fahimci magana ta ba ba ta ne bai kasuwanci ba yayi kasuwanci amma abin da ban yarda da shi ba shine zuwa shaf wannan har yanzu kuma yana nan akai amma yayi kasuwanci da dukiyar Khadija yayi kiwon dabbobi ma an biya shi ladan kiwo amma wa ce maka ya je sham da kisoshin da aka kawo ya game da malaman Yahudawa sun ce shine annabin karshen zamani duk kisoshi ne ba su da asali addini duk inda aka kawo su ka ce ka duba ko cikin siratul nabawiyya na ibnu hisham ko na Muhammad bin ta yi musiyar duk inda aka kawo su ko hikul maktub da zaka duba duk inda aka kawo su sanadin ko ya zanto mursal ko ya zanto manqati ko ya zanto mu'dal ko ya zanto mudallas ko ya zanto mu'allaq ba guda daya da yi dukkan shurutul qabul da ake bukata dan karban hadisi shine abin da na kalubalanci kowa amma cewa yana cikin littafin kaza za'i baka biya ni ba ba littafin sira ba sai ta ya kawo shi amma sanadin muke magana ya inganta ko bai inganta ba saboda kai nan gurin sai ka ba da reference da wani littafi wanda yake ma na irin oriental nan ne marubutan kasar turai waɗanda su ma kalatowa suka yi a can gurin duk reference sun da ka bayar ba dai za su iya warkar da kai bakan cewa kissar ta inganta cewa an faɗi kissar jama'a suna faɗin ta sun yawo da ita a barki eh akwai amma ta inganta shi ne muke magana wata inganta ba annabi ya yi kasuwanci eh amma ya je kasar sham bai je ba duk wanda ya ce ya je fa alaihi dalil ni da nace bai je ba ba kana alal asli na wanzu ne akan me asali na duk abin da yazo kan asali ba a tambaye dalilin sa amma sai da kace ya je wannan shi da khilaful asl fa man idda khilaful asl fa alaihi dalil wannan take cewa akwai wani bawan Allah da take tsananin kauna don ya aure ta amma da ƙarshe ko mahaifanta ba su yadda ba sai aka aura mata wani kuma tare da haka kuma tana ta tunanin wancan mutumin ne ko da yaushe tana ta tunanin sa to wannan tunanin da take yi game da wani alhalin tana karkashin igiyar auren wani shin akwai laifi a ciki gaskiya wannan yana cikin abin da dan adam ba zai iya ture shi da gaggawa ba idan mace tana son wani ko wani yana son wanci dan an yi mata aure kai ko da sun shekara goma da raguwa wannan soyayya da wahala ta iya fita lokaci guda ta ji ce babu ita ka fasa da yau wani abu ne sai a hankali kai dai za ka yi kokari duk abin da zai tuna maka wannan ɗin ka ture shi shi yi kokarin duk abin da zai tuna miki wannan mutumin wanda baki aura ɗin baki ture shi inda akwai hotunansa duk ki na shi jefar inda akwai wasiƙun sura da kika je kasan in mata suna guzurin wasiƙu har zuwa gidan aure duk biyayya ga su in akwai wani ta wanda take zuwa ta baki labarin su ko ta gan shi ya wuce da an ɗauko labarin ce da ta haka yanzu ina karkashin igiyar In sha Allah idan kika ɗauki wannan matakin dukkan waɗansu kafofi na neman labarin ka fi daina bi ki mantar da kai shi to sha Allah kina roƙon Allah Allah zai fitar da abin amma wannan abun lokaci guda dan kin tana shi a ce kin yi laifi wannan ba za a iya kin yi laifi ba sai dai in kin kika saboda abin da zai kawo tunanin sa yana miki sako kuma kina ansawa ko kika wannan kin ga laifin ki amma kin yi kokarin ki ture wannan ka sai a hankali yi ta roƙon Allah ya fitar da abin cikin zuciya da tunda kina karkashin wani kuma shi mijin ki ne yanzu idan ya gane abin da ya kamata yi shine sai ya cikin ta miki da ihsani har ya mantar da ke wanta dan ba fada zai ba wani fada zai dole sai ta dole tana wani a'a wannan ba za ka iya cire mata lokaci guda ba ba dai tana gidanka ba ka san yanzu ya za ka yi kai ka zama kai ne wannan namijin da yake ya sa abin da yake shine zai wannan da dabara da wayo da ihsani da kyautatawa duk kai za ka kamantar da ita dukkan wani ɗa namiji a duniya fita daga ana fita daga yi tukafi bayan an tabbatar da labarin ganin wata kun gane masu tukafi ko da zaran an ce yau an ga wata gobe sallah to daga nan za ka fita daga tukafi. idan ka ci gaba da zama har gobe da safe ai ka riga kanka cikin shawwal sai kuma goma karshen ramadan kawai tukafi. yanzu ka shiga shawwal dan da zara an ce an ga wata wannan watan da aka ne Ramadan ne ko Shawwal shikin an fita daga Ramadan da haka daga lokacin zaka fitar da itikafi shiga itikafi kuma lokaci na mustahabi na shiga itikafi shine bayan sallar asuba kana so ka shiga itikafi gobe to da asuba sai ka taho da kayan ka a shi da an yi sallar asuba ka shiga itikafi lokacin fita kuma da zara an ga wata wannan shine abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya shiga da rana ko ya shiga da wani lokaci daban ba wannan ba a cewa itikafin sa bai ba haka in mutum ya fita a wani lokaci da ba wannan ba a cewa yi tukafin sa bai ba wata kuma tana tambaya tana cikin yi tukafi sai jinin al'ada ya zo mata me ya matsayin sa A yi tukafi kan ya riga ya rushe sai ki fita kuma ki tafi gida idan jinin al'ada ya yanke kuma sai ki zo ki dora kuma ki ci gaba da wani yi sa sabo wancan ta ai dole ki fita dan zaman ki a masallaci kuma yanzu ba zai yi ba kin kuma yin azumin ki ba zai yi ba wanda shi yi tukafi yana bukatun azumi wanda ke yanzu ba haliki azumi wata kuma tana yi tukafi wai kuma mijinta ya ce ka fita wai za ta iya fita ko ka sai ta karasa kwanakin ta sadewa ai dole ta fita me matsayin tukafi ba musahabi ba an sa umarnin miji fa meye to shikenan sai ki wulakantar da musahabi ki zo ki wajibi ki ki gaba da musahabi ki ma kin san baki da gaskiya kan da haka ko da miji ya baki izini daga baya sai ya fasa yake kai tukafin da ya isa a fito to dole ki fita wai ya halatta mace ta yi itikafi me zai hana matan annabi sun yi itikafi hadisi ne na cikin bukari annabi ya yi itikafi lokacin rayuwarsa bayan rayuwarsa matan su sun ci gaba da yi a lokacin ma yana raye suna yi har wata rana Aisha ta da ibn itikafi ya bata Zainab ta ne ma ya bata sai dai kowace mace ni ma zan yi itikafi ni ma zan yi itikafi sai annabi ya fasa itikafi a wannan shekarar bai yi itikafi ba sai cikin watan Shawwal ya bar musu masallaci sai guje ku yi ta yi dan karga annabi na yi tukafi matan su suna yi tukafi a cikin kishi sai bar musu masallaci sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa wai annabi halliru ta ce ya rasu bayan kuma ga wata riwaya da ta tabbatar da cewa lokacin da annabi ya cika shi sai zana abubakar sun ji wanda babban murya daga bayan gida wanda ba san kowa ne ba sai ce ni ne halliru duk hadisin da ya ce maka halliru na da rai hadisi na za'i. marja'i na kusurin tuno maka yanzu dan kwakwalwa ta bata abin nan ba duba littafin adwa'ul bayan fi izahil qur'an bil qur'an cikin suratul kafi wajen kissar annabi Musa din da annabi Khidir ya tara hadisin da dukkan turuq dinsa kuma ya bai fantar da shi Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkiti a wai ka ba da fatawa a kwanakin baya cewa idan an yi tambaya ko mutum zai iya sayar da fayafayan garmako waɗanda ya daina amfani da su ko ba zai sayar ba ka ce bai halatta ya sayar ba to ya zamu yi da hadisin da ke cikin bukari wanda umar radiyallahu anhu ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da waɗansu kaya sai ce wannan tufafin waɗanda ba su da rago ne a lahira sai ya ba umar sai umar ya ce yaya ka ce tufafin wanda ba da rago ne a lahira sannan ka bani an fahimta ku yace to kaga wancan kenan shi ma bai halatta ba amma manzon Allah ya bashi wai akwai bambanci wannan tufafin da annabi ba Umar tufafi ne ko na zinariya ko na alhari wanda haramun ne ga maza amma ga mata fa idan aka ba ka ya halatta karba ya halatta karba ya halatta ka ya halatta ka sayar ci kudin eh ya halatta ka ba matarka eh kanwarka eh bai bangar mahufa haramun ne kadai ga maza har ko har mata ita dai wannan tambayar tana da kyau duk da akwai kalubale a ciki amma dan karkata faɗa ababai guda biyu waɗanda ba su yi kama da juna ba ka hada su kam saboda ta ga tufan garba wata ko ina haramun ne ko ga maza ko ga mata amma wancan tufafin da annabi ke magana maza aka haramta a wanda mata idan an haramta maza baya nuna kuma haramun ne su karba idan an suka karba yi amfani da shi ne haram amma su sayar ba haram bane ba su ba wani kyauta ko matan su wannan duk ba haram bane ba ina da sai mu dakata haka abinda muka fara ne Allah ya ba mu